Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan wato eh, wato shirin dare na yau talata biyar ga watan Nuwamba. a yau talata kenan akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60 a jamhuriyar niger kuma za a iya jin mu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa-hausa.com ko kuma sashen hausa.com da madalla ana saurare mu ne a nan sashen Hausa da murya Amurka. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki na na nan sashen Hausa da murya Amurka za mu gabatar muku da shirin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahoto akan wato mabambantan ra'ayoyi da masu fashin baki suka yi akan mataki da shugaban najeriya muhammadu buhari ya dauka na yin aikin gwamnati a wajen kasar yayin da wasu ke cewa shugaban ya yi daidai wasu kuma suna ganin wato abubuwan da ya yi sun saba wa dokokin najeriya akan haka ne kuma za mu nemi mu je ra'ayoyinku shin menene ra'ayinku akan wannan batun lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai kuma rahoto da wasu direbobin daukar fasinjoji da kuma muta wato da kaya kenan daga najeriya zuwa najeriya daga accra su kuma sun nuna irin mawuyacin hali da suka shiga sakamakon rufe kan iyakan najeriya da kasar benin muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. to bari faro labaran duniyar da wannan labari akalla mutum biyar ne jami'an tsaro da iraki suka harbe hallahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zangar a bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar ne waɗanda suka kusanci ofishin firaministan ƙasar da nisan mitoci 500 a jiya litinin a baya jami'an tsaron sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zanga da suka wato suke kokarin ƙetara shingaye da aka datsa tsakanin su da ofishin firaministan ƙasar akalla mutane 250 ne aka kashe su tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan oktoba a ƙasar iraki To, uh, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau talata cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyar ta Fordo wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2015 kan shirin ta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1,044 gobe laraba. Takardar yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta cimma da Amurka, Burtaniya, china faransa rasha da jamus sun yi kira ga iran da ta mai da cibiyar fordo zuwa cibiyar bincike yayin da ta ba da damar sarrafa biyu daga cikin shida na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba ana shan labaran da daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu amurkawa mabiya addinin mormon a wani harin kwantan bauna wanda aka kai a arewacin mexico in ji ministan tsaro na mexico da kuma dangin su wadanda aka kashe 'yan dangin lebron ne kuma 'yan asalin amurka ne waɗanda suka kirkiro da wata ƙungiyar addinin momo shekaru goma da suka gabata a yayin da wato a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro alfonso durazo da sauran dangin su alex da julian lebron harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin chichuaho da wato sonora akan iyaka in ji wasu da wato wasu mutane da yawa daga cikin dangin durazo ta ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin ayarin motoci kuma ya ce watakila an yi kuskure ne wajen harin inda aka kai wato inda aka zaci iyalan kungiyoyin wasu 'yan ta'addan ko kuma masu tada kayar baya ne da ke neman karban iko a yankin. akwai manyan zaɓuɓɓuka a amurka yau talata wanda shugaba donald trump ke yakin neman takara wa 'yan republican yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa shekara guda gabanin zaben da zai gudana don mamaye majalisa da majalisar dattawa Trump tare da kuri'un da ke nuna rashin amincewa da sahihancin kuri'u daga masu jefa kuri'a a cikin kasar kuma suna fuskantar binciken tsige shi a Washington ya gabatar da wani taron gangami a Kentucky domin gwamnan jihar Matt Bevin babban mai goyon bayansa wanda kuma ke fuskantar yakin neman sake tsayawa takara tsakaninsa da abokin hamayarsa na demokradiyya wato babban lauyan jihar Andy Beshear dan wani tsohon gwamnan Kentucky. yanzu haka dai jihar kentucky ce jiha mafi kyakkyawan tattalin arziki a wannan shekarar karkashin jagorancin matt in ji trump labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga cece kuce da masana ke yi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya yayin da yake ziyara a birnin London lamarin da masana ke cewa zai iya haifar da tsamin dangantaka tsakaninsa da mataimakinsa. Wasu direbobin ɗaukar fasinjoji da kaya daga birnin Accra zuwa Lagos sun bayyana yadda rufe kan iyakar Najeriya ya shafe su. Ga Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Shakka babu lamarin nan ya jawo mummunan ukuba akan matafiya direbobi da 'yan tireda yayin da na isa tashar Accra Lagos da ke kurma circle na na Accra babu fasinjoji amma direbobi sun nuna min damuwarsu. sunana hamida abdullahi ni garba ne daga nupla station secre accra ba mu gida ba shi ba yanda bodan nigeria aka kulle a je a fake boda wata biyu ma ina batawa kuma kudin abinkin da za mu samu kima sai dai abin da allah ya yi a matsala dai da ake ciki yau na gaba da batun batun samun boda ana cikin matsala wani hali na'am sabili da yanzu haka motocin da ke bakin sana boda sun kai dari 500 kuma kaya da ke cikin moto yawancin kaya da yawa na lalacewa in kuma ba gwamnatin najeriya tausaya ya iya aka magance wannan abin gaskiya an shiga za a shiga cikin wani mugun matsala ko kuma gwamnatin ghana in ta sa baki tana iya ita ma ta taimako inda za a yi shugaban kasa eh, buhari ya tausaya ya bude boda saboda yanzu haka in za a fito yana da matsala in za a shiga kuma akwai matsala yanzu dai ana cikin wani matsala yanzu haka direbobi abin da za a ci wani abinci babu ra'ayi dai an ci hanci ne kowa da irin tasa wannan direba ra'ayinsa ya sha bamban da na sauka. sunana alhaji muhammadu murtala kaduna no plan station alhamdulillah har da muka cikin ga a najeriya yanzu alhamdulillah wasu suna kuwa wasu kowa da abin da yake so kuma mataki da shugaban muhammadu buhari ya doki ni dai waje na da bai good ina dalili da smuggling da ta kuma insecurity da yake nigeria now is too much Don't wannan mataki da ya doki yanzu an san da security ma in fact alhamdulillah yanzu security na kuma tuntuɓi shugaban 'yan tureda a tashar tudu a nan akara to sunana zan jabir muhammad ni ne shugabansu masu zuwa suke sai kaya daga nigeria suke kai ba. gaskiya an samu matsaloli da yawa na farko dai shi shine wayanda suka zo suka sai kaya da ba san da zama ba mota ya kai aka ce an kulle boda yawanci kayan su ya samu matsala wasu kayan sun bata ya kamata a juta kaga kuma ya kawo karya arziki kuma ridwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida ridwan muktar abbas bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kammala ziyarar kwanaki hudu a saudi arabia ya kuma isa birnin london inda bayanai daga fadar shugaban kasar ke cewa zai kwashe makonni biyu yana hutawa amma kuma tuni har ya gudanar da wani aikin gwamnati inda ya rattaba hannu a kan wata doka da ta shafi wato maganar haƙo mai da kuma sarrafa shi a najeriya ga rahoton umar faruk musa daga abuja wannan aiki na sanyawa doka hannun shugaba muhammadu buhari ya yi ya nuna tamkar mataimakinsa wato profesa yemi osin banjo an rage masa waɗansu ayyuka na rike mukami na shugaban ƙasa da yakan yi idan shugaba muhammadu buhari ya yi tafiya abin da wasu yanzu suka fara cece ce a cikin najeriya dangane da rashin bin wasu ka'idoji da ake zargin ya saba kundi na tsarin mulkin najeriya amma a fira da na yi da shi dan majalisar dattawa na najeriya kuma lauya sanata abdullahi adamu tsohon gwamna na jihar nasarawa shi na ganin cewa shugaba muhammadu muhammadu buhari bai wani abu na asha ko ya saba wata ka'ida da ake cece ku ce akai ba ina ganin magana ne wani lokaci wanda yake shegantaka ne da dan adam domin ba wani tafiyan ne shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wanda ba ya takarda zuwa ga majalisa kamar yadda tsarin mulki tanada ba ba duk fitan shugaban ƙasa ne za a yi takarda zuwa wani majalisa cewa shugaban kasa ya ce kaza kaza wancan abin da ya faru kwanaki a wani shekari shine rashin lafiya ne kowa kuma ya san haka kuma tafiya ne wanda yake zai je jinya kowa ya san haka saboda haka amana da yake kan shi na shugabanci da kuma rantsuwa da ya yi na tsaye da abin da tsarin mulkin najeriya ya tanada shi yasa ya yi takarda kusan sau biyu akan fitan shi da yi A wani ba irin wannan fitan ba ne ba so nawa tun da zama shugaban kasa yake zuwa majalisar dukkan duniya aiki yake zuwa america aiki so nawa ya je maganin environment na maganin yanayin kasa so nawa ya je paris so nawa ya je ko mali ko ghana nan ko senegal so nawa ya je ingila ba tafiya na jinya ba so nawa ya je germany ai ba duk fita ne za ci shiga sai ya yi takarda ya bi ga gwamnati ga bakinsa ba a kuma a zamanin da muke ciki yanzu a duniya wanda yake kana iya magana da mutum mai hira da muke maganar da kai ko ina ke nuna iya da mataimakin shi saboda haka ka'ida da ake son a kawo ya zama hujja na kushe masa baya kan hanya dan majalisar dattawa na najeriya kenan abdullahi adamu daga jihar nasarawa a waje ɗaya malam awal musa rafsanjani masu fafutukar tabbatar da demokradiyya a najeriya ya bayyana min cewa babu shakka bisa ga dokokin najeriya shugaban muhammadu buhari ya saba ka'ida ko ya tafi hutu ko kuma baya kasa shi mataimakin shugaban kasa shine dokar kasa wato constitution wato kundin tsarin mulkin kasa ya yadda kan cewa lalle ya wakilci shugaban ƙasa saboda haka shugaban ƙasa ba shi da yadda zai yi dole ne in har baya nan ya mika rigamar mulki jagoranci ga mataimakin shugaban kasa idan ba a haka ba to kaga an wa tsarin mulkin kasa kenan sannan an wa demokuraɗiyya din sannan an wa zaman tare da zaman lumana da ake yi tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa to shine muke ganin cewa duk koma menene ya faru rashin wannan maiwa iko ga mataimakin shugaban kasa bai daidai ba kuma wannan ina iya haddasa rigima da za ta iya kawo wato cece kani kayi da kuma wato bata wato jagoranci ma a ƙasa in har wannan ta faru kaga in ka tuna irin wannan ya taɓa samuwa lokacin shugaban ƙasa yar adua da ya tafi ba a ba da cikakken wato iko ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokacin ba aka zo aka ta surutu ana ta manganu a ƙarshe dai har Allah ma ya hadinsa ma dai ya kaddara dai cewa shi dai wannan din da aka tsangwama din har shi ne zai zama wa shugaban kasa din ma a ƙarshe. Awul Musa Rafsanjani kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da wazar da demokaradiyya a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya To madalla a gaida Umar Faruk Musa, kamar yadda masana suka bada mabambantan ra'ayi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a wata ƙasa. To ku kuma masu saurare menene ra'ayinku akan haka? Lambar mu dai ita ce biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai da ka kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha hudu na rana a nan Washington. Lokaci ne da za ku shirya ku kira mu domin ku bayyana mana za a yi akan wannan batun amma kafin mu kai ga haka sai a shakata da wannan wakar. dare janna shi yayi rana ya eh, dan adam gane oh, oh, wata mutum muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata dan adam mai wuya gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan jijjiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anan mutum to ikan bani haushi wataran mutum to ikan daɗaɗa mu an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali sha'anin mutum ne ikan gane ha oh, gashi can mutum mai wuya gane hali yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma da lamuna da kiran farko daga jihar Bauchi wani ne a Bauchi. Arzikin kuna tare da Bala Alhajin kaza katsina daga makwallar jihar Bauchi. To bismillah Alhaji Bala. Yawa dangane da maganan Buhari da ya tafi kasar waje da ba ma sun mado an cikin sabako ko? Eh. To kamata yi daman idan shugaba da ya tafiya kasar waje kamata ya ba wa dukkan cikin iko saboda saboda kana samu cece kuce irin na shugabancin da aka yi na baya kamata yi idan shugaba da kamar da yadda ya sauye tafi baharin yake ba shi cikakken iko to kamata yi wannan karan ma ba shi kada ya dinga tafiya bai ba shi cikakken iko ba don saboda kada a dinga samun kuce kuce a kasar nan. to mun gode kurai da gaske malam bala bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna. a baba yakubu barka da waraka. yawa. sunana abdullahi lala sila kasar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to abdullahi duniya na sararin ka a to ni kamar na a nawa tunanin shugaban kasa dai na san shi mai kiyaye doka ne hmm. kuma ta tabbata da a ce wannan abu da ya yi da ya saba doka da ba zai yi ba hmm. tun da kaga kuma shugaban kasa ya yi haka an kai mai an ji an same shi a london ya sa hannu to gaskiya bai karya doka ba to fatan mu yana da kyau dai mu mai kyakkyawan zato ba wai a zo ana ta ce su sai a ciki ba to fatan mu dai wannan abun da ya yi nan gaba dai tun da abin ya zama je ku ce ya dinga yi a gida ko kuma ya bar ma mataimakin shi ya dinga sa hannu a kai. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Abdullahi bari mu sake komawa jihar Bauchi wane ne a Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. to mala ayuba duniya na sararinka to alhamdulillah mu muna ga tunda bai saba mu doka ba abinda shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ba laifi ba ne mu dai fatanmu allah ya sa allah ya taimake shi duk abinda da zai ya taimaki mu najeriya kuma muna masa fata alkhairi allah kai shi lafiya allah ya dawo da shi lafiya mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi na gode to mun gode kwarai da gaske alhaji ayuba garba imam jama'a kada ku shafa kuna sauran waɗannan shirin ne wato shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma muna ɗaukan ra'ayinku ne akwai kira daga jihar neja wane ne a neja. ina magana kuna tare da ibrahim ya wanke hula garin mai a kimba to bala ibrahim bismillah to gaskiya ni a ra'ayina dai munan nan Najeriya gaskiya a bangaren shugabanci dai mun samu matsala sai dai kawai addu'a Allah canza mana abin da ya zama alkhairi. Amen. Domin san saboda kowane lokaci za ka ji a ce ga wannan matsala ga wannan ga wannan ga wannan shugabannin namu maimakon su haɗa kansu su jira mana mu daga yawace yawace sai musu tsakaninsu kawai shi ne yake saboda haka ina roƙon 'yan Najeriya mu ci gaba da addu'a Allah canza mana abin da ya zama da kai ne kai shi ra'ayina to mun gode kwarai da gaske Alhaji Ibrahim bari mu je jihar Kwara wane ne a Kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna magana da Bello Garba kala kala mataimakin Alhaji Musa Garo na buga waya na jihohi to gaskiya dangane da ziyarar da mai girma shugaban kasa yake yi to gaskiya wannan ziyara ke ziyara ce wadda ta ci gaban Najeriya da haka gaskiya ba wai wani cece kuke za a yi ba illa mu shugaba fatar alheri duk abin da shugaba Buhari ya yi to abu ne wanda zai zama alheri ga jama'a kuma abu ne na shugaban jama'a shi ne yake yi muna fatar Allah ya sa ya zo lahiya kuma ya kare lahiya kuma Allah mai san mana kasar mu Najeriya lahiya amin mun gode kwarai da gaske malam Bello bari mu je mu sake kadawa Bauchi wani ne a Bauchi kuma nan uku Assalamu alaikum Amma alaikum salam Sana Abdurrahman wakilin Ribina daga Bauchi karamar hukumar Toro to ra'ayina dai tun da shugaban ƙasa baba buhari ya wannan ziyara tun da ba abin da ya canza a najeriya na ci baya game da ah, tafiyan da ya yi ni ban ga wani abin da kamata a cikin ce ce a kan cewa wai ya sanya doka bai baiwa eh, osibanjo daman sa dokan ba to mun gode kwarai da gaske kan alheri Allah ya dawo da shi lafiya amin so amin mun gode bari mu je jihar Kabi wane ne a Kabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa alaikum assalam a sunana bala na buta na kan ji amma ina nan Kabi state to malam bala bismillah to ni abin da ke ra'ayi na sai na ga kawai shugaban kasa don ya je wata kasa yana da damar ya yi aiki a can saboda mutanen da ke kawo wannan maganar ra'ayi ne irin nasu na ɓata ƙasa kawai saboda idan mutum na neman sanadi na bata abu to magana kaɗan za a yi sai ya neman ɓata ta amma ni a gani na bai da laihi shugaban ƙasa don ya je waje ya yi aikin gyara ƙasa ko ina yake ra'ayina kenan Allah ya tabbatar mana da alkhairi. To mun gode kwarai da gaske Malam Bala na buta ga wani kuma kira daga Bauchi. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Eh, mai magana Muhammad Bashir Yunusa electrician daga Dab. To Malam Muhammad Bashir bismillah. To gaskiya ne abinda nake gani babu laifi abinda shugaban kasa yi saboda mutum ne mai tsare dokoki. Idan yi masa fatan Allah ya taimake shi. Amin su amin. Mun gode bar mu kada Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam Alai Musa. Baba barka da yammaci. Yawa. To suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. Hmm. Kuma shugaban masu buga a gidan rediyon biyoyi na Najeriya gaba daya. To baba gaskiya idan muka ɗauki wannan al'amari su duk matsalar mu za ka ga a nan arewa an fi samun irin wa'annan matsalolin. Hmm. Yanzu inda wasu mutane aka kashe 'yan rajin kare bil'adama su amnesty zuwa su waɗannan wasu ba daidai demokuraɗiyya da sauransu duk ba su kabu su magana ba amma saboda shugaban ƙasa ya ta ƙasa ya sa hannu akan magana man fetur na bauchi a nan arewa an fara takula abin daga nan abin ya fito an fara surutu a kai kai dan arewa ya hmm. kamata mu san abin da muke yi ba tun nasarar mulkin buhari ko kai dan abga ne ko kai dan pdp ne ko dan wane ne kai idan buhari ya san a wannan mulki wallahi mu muka yi dan dan arewa ne kai ya kamata mu kiyaye kan mu san abin da muke yi kukan kurciya dai jawabi ne a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode kwarai da gaske da kuma kira alhaji musa garo muka kawo karshen kiran mu mun gode ma duk waɗanda suka kira mu duka. yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku. Wasanni a takaice. ana ce ana darza a mako na hudu na champions league na nahiyar turai na club club inda su kasance zakaru a kasashen su a rukunin a napoli ta kasar italiya na goga da salzburg sai liverpool ta kasar ingila da ke buga da rasin genk ta kasar belgium duka dai a rukunin a a rukunin ffc barcelona na darzawa da slavia prague yayin da borussia dortmund ta kasar jamus ke kara da inter milan ta kasar italiya zenit st petersburg na bugawa da leipzig sai kuma Lyon tana kara da Benfica a rukunin G sai rukunin H inda Valence ke karawa da Lille ta kasar Faransa sai Chelsea ta Ingila da ke buga da Ajax Amsterdam ta kasar Holland. Club din Bayern Munich na kasar Jamus ya tuntubi kocin Paris Saint-Germain PSG ta Faransa Thomas Tuchel domin ya maye gurbin Niko Kovac da yayi murabus ko kuma an ka tumbuke daga mukaminsa na kocin Bayern Munich bayan kungiyar ta Jamus ta sha dan karen shi a ranar lahadi da ta gabata a teburin kakar wasan kwallon kafa ta kasar jamus da ci ɗaya da biyar a hannun lais trans frankfurt sai dai kocin na psg paris saint germain thomas tuchel da kwantaragensa ke kai har zuwa shekara ta 2021 ya ce ba zai bar paris saint germain ba zuwa ƙarshen alkawalin da ya ɗauka na kwantaragin nasa Dan wasan club din nan na Everton ta kasar Ingila Andre Gomes, dan kasar Portugal da ke bugawa wannan kungiyar ya fito daga asibiti bayan ya ji mummunan rauni ga kafarsa a ranar Lahadi da ta gabata a lokacin da ya ci karo da Sun dan kasar Korea a wasan da Everton ta buga da Tottenham a teburin kakar kullun kafa ta kasar Ingila kungiyarsa ta Everton ta ba da sanarwa cewa dan wasar zai ci gaba da jinya tare likitocin kungiyar kungiyar ta Everton. A wasannin kofin duniya na matasa na ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ƙasar Senegal ta kai ga wasanni na gaba duk da yake ta sha kashi a hannun ƙasar Japan ci ɗaya mai ban haushi a wasanta na ƙarshe na rukuni yayin da kasar Kamaru da ta sha kashi bi da banza a wasanta na ƙarshe a hannun kasar Spain abinda ya sa ƙasar ta fice daga wasan na bana na kofin duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai yanzu haka dai a wasannin gaba kungiyoyin na kasar afirka tarayyar najeriya da ta samu tikitanta ta na zuwa wasan gaba za ta goga da kasar holland ko kuma bai ba yayin da senegal za ta kabra da kasar spain ko spain sai kuma angola da za ta bugun karshe da kasar koriya ta kudu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma lokaci ne da Hadiza Kyari za ta kawo mana takaitattun labaran duniya. mutum biyar ne jami'an tsaron iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti jami'an tsaro sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin firaminista da nisan mita 500 a jiya litinin Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau talata cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyarta ta fardo wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1,044 gobe Laraba. Takardar yarjejeniyar nukiliyar da Iran da da ta cimma da amurka birtaniya china faransa rasha da jamus sun yi kira ga iran da ta mai da cibiyar fardo zuwa cibiyar bincike yayin da ta ba da damar sarrafa biyu daga cikin shida na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu amurkawa mabiyan addinin mormon a wani harin kwanta bauna da aka kai a arewacin mexico in ji ministan tsaro na mexico da kuma danginsu waɗanda aka kashe 'yan dangin lebron ne kuma 'yan asalin amurka ne waɗanda suka kirkiro wata ƙungiyar addinin mormon shekaru goma da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro alfonso durazo da sauran danginsu alex da julian lebron harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban a kan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin chuwa da sanora to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma can da asuba za a ji wasu sabbin abokan aikinmu da labarai da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman mahadi da kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce kuma ta shirya ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyan na wannan dare mr justin baba yakubu makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum